masu kallo ku kasance tare da isa zanna isa daga shirin daga titi za ka iya wa masu kallon mu bayanin bambancin tagiya da taguwa? eh tagiya bindiga kina ko taguwa fa jaka siyaka shine bambancin su tagiya hular sanyi ce tagiya hular sanyi ce mm, taguwa hular gayu ai ah, ina wata giya ana ce mata hula ta kuma taguwa ana nufin abu dai kamar dum kamar dum aka haka oga ya dare taliya da taguwa taliya ita ce dai abin da dai muke ci kuma taguwa abin da kuke ci ce tagiya? Taliya. Tagiya ita ce bindiga. Na'am? Bindiga. Ni za ka wa ƙaryar banza? A'a, ƙyale shi. Ita ce tagiya? Eh. Taguwa fa? Taguwa kuma gaskiya ban sani ba. Tagiya hula kenan. Ta kuma taguwa fa? Taguwa ta wacan kaza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mecece? Ta macen kaza. ce taguwa tagiya ita hula ce taguwa kuma macen raƙumi za ki tafi da waya handroid touching touching <laughs> e ita tagiya hula kenan kamar ta kaina ita kuma taguwa ta macen raƙumi ai mun guda mata sai ku kasance da ni a wannan makon mai zuwa domin jin me zan zo muku da shi